A Zainab ya. Hello. Ya garin. Baban ya ka bashi biredi guda ɗaya idan ya fito zai baka kuɗin. Oke baba ko? Eh haka ne to Ba da Eh wannan zai daidai da gaji. Sai dai ki hakuri ba leda. Ah. Malakiya. Ku ne da nasa wannan. Da ka zubar mun da ci. To Allah baka hakuri. Kai baka san ko ni waye ba. Sidin magafara nan. Garba. babba za ka yi faɗa babba ba kudin nan kalbu da shi Allah baka hakuri na rantse da Allah sai ka biya kudin cin nan za ka san ko ni waye a garin nan yan mata kin biya biredin ne na nawa ne na nawa ne eh na 200 ne 200 eh na 200 shi wannan kai ya sunan ki wato kai fa garba akan ka ji kunya gun yan mata gara kwace magona ya sunan ki zi ne ɗan tsarku ne zan karɓi miki me haka to in gaya ma abin da baka sani ba kaga wannan dubu wallahi tallahi kai da su har abada saboda haka oke kana tare ni ne kan gaya mata to sai haka ji wallahi tallahi mahaifiyarka da matarka da kabari da yunwa kazo kana kashe ma yan mata kuɗi ce muke zai aure ki da kare ni sai na gaya mata kuma in kana da ƙarfi yau din nan ni da kai zamu ga wanda zai bigi wani wallahi tallahi na ma shegen duka a nan wajen kuɗi kuma kaga tafiya ta wallahi barau wallahi tallahi ko baka kashin jama'a saboda tsarki sai ka bani kuɗi na ya hakuri zan an so miki kudin ki kun ji ko in kuma ka isa ka bar nan wurin ka gani wallahi baka isa ba ka gane ni wuce to kai kuma mene maka san me kai ba ai Allah ai Allah wallahi ka shine kare kana kare wai Allah Haka san na fi kai cikin ciyo. Wallahi tallahi. Haka san na fi kai cikin da ni ba? Ba za ka yi fada da ni ba? a gaishe da baba. zai je yawa Allah karbe ba kai baba kudi da baba kai baba iska katon banza katon mufi ba kamu da iska shi yasa yake baki kirin ta sha balo balo bala'i Alawiya! Alawiya! Na mai Yawa. Ya na ganka jikinka kace kace jin datti. Wallahi kin ga jikina kace kace ku? Wallahi in gaya miki na taho bakin kasuwa. Ina mutane masu yawo da kura suna bi gida gida suna wasa da ita. Ita ce kura ta kwace a hannunsu. mutane ana ta gudu kura kuma ta yi makarantar yara kura ta yi nan wurr ta yi nan na ce kai ai muka kyala kuran nan halaka yara za ta yi ai ko na yi wuf na tare gaban kura muka yi muka yi arba ta yi haka ne haka shi ne nan ne kaca kaca na kama ta na ba masu ita gida na halaka na sani da kokari hmm, wani abin alheri ɗazu dan uwanka ya zo ya kawo min kuɗi har na siyo manja har na gaya makota cewa ina siyar da manja Barawai ka miki kuɗi? Eh. Kuma baki yanke ba kuka yanke shawarar siyo manja ni ba mai gidanki baki gaya min ba. Barawai ke a jirgi ko nike a jirgi. Wallahi ai kana dan wanka nan mutum. Kai zo nan. Kai ka koma ka ce nan gidan ba a sai da manja. Za ka fita ko ba za ka fita. Ko ba ka ji nan. To manjan na ce ba za a saida ba. kuma sai an fita da shi shi ma farau din zan haɗu da shi sai na ji dalilin da ya zo ya samu mai ɗaki na bata kuɗi nike auren ki dan me ni ba zai bani kuɗin in kawo maki ba mai gida ka yi hakuri baya nan fa ka zo shine nace in ka zo zan ma bayani ai nan dan uwa na zai rako rika baki kuɗi ne kina manja ni ga nuhu ma a ni ga na a banza to wallahi ba za a sai da ba taimakon mu yayi ba za a sai da manjan ba kuma zan ɗebo min ruwa in goge jikina in je duk inda yake in neme shi sai na ji dalilin da ya kawo miki kuɗi dan me ba za a yi shawara da ni ba ko ba gidana bane ko ban isa da gidana bane to mai gida lokacin da ya kawo min kuɗin nan baka nan shine nake so dama ka zo faɗa maka yanzu kuma na faɗa maka kana ta mun masifa dan me to ba za a yi shawara dan me me yasa ma zai kawo miki kuɗin kai kai ban je in same shi sai na ji dalili su ba mu ruwan wanke jiki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin damuwa ne kai mai gida Hello. tsaya tsaya ba tsaya tsaya na ce me ya kai ka gidana ban maka iyaka da iyalina ba me ya haɗa ka da iyalina ka je kake bata kuɗi yanzu idan na fara zargin ka kana bin iyalina sai me za ka ce to me yi zafi dan na ɗauki kuɗi na ba iyalin ka ni ba dan uwanka bane to to kake tare na ni ta ce ba ni ban iya rike ta sai dan uwana to dan me za ka bata kuɗi ce maka ne na kasa dan me za ka bata kuɗi har tijabi to ba za a yi ba za a yi sana'ar ba kai ka aure min ita a dan wahu ka ne to kuɗi dai da na karfa a wajen ka na bata na bata kuma wallahi tallahi garba ba yadda ka iya kai ni fa wallahi in rashin mutunci ne sami dan ba tsoron ka nake ji ba ba tsoron ka wai kai ni ni fa ba tsoron ka ma nake ji ba Da abin da kake so a yi a yi garba kai ka cika zan hayaniya ni fa da ganni ba fun karfi na kai ba saboda haka babu wani yadda ka iya da ni kuɗi kuma na bata ba yadda don ko za mu iya kashi ne